الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne kafin baki da karatun littafin al'arba'u na nawawiya ya limamin nawawi yinan na tsakwashi dinni yin miladiya ba ne ya ji kafin shi ba ne ku ga hanyar gwari na masalace ni na ci ya ji kafin gala hadisu salisu hadisu ta ce an abi abdurrahman da ba abi abdurrahman abdullahi ibn umar abla ne ya umar ibn khattab ne ya khattab na rabi wa radiyallahu anhu kuje da gani duni wa anhu ma kuje da da yin zaku ba to abdullahi ne ya gina to mu ne babuna qala wa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu no wani tuce ce ce gaga wani al-islam ala khamsa musu ita ke mutu شهادة أن لا إله إلا الله ya zo girka da bai wajibu ta da gaske na sai Allah wa anna muhammadar rasulullah wa mulai ma da kiri da mawa to ce ce ciro wa iqami salati wa mula sallahu ko yikini wa itai zakati wa mula zakawaya wa hajjil baiti wa mujaji kada ce wa sawmi ramadan wa mujazi ramadan rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari wa muslim da gudu al hadith ar-rabi hadith yani ci an abi an abi abdurrahmani a filamin masoɗin rabi allah wa hannu haddasa na rasulillah sallallahu alaihi wa sallam a nimetso a sallan ba wa uwar sadi kulmas duku izaga siya ma na biyu naga ina aha da ku haƙekayi za mu yi nego yanzu mabu khaleku wani ku ya kalla bakwai hannun ku arba'in na yau man ya fashi ba nutfatan waye ɗaya ko juna arba'in na yau nutfatan manya. mani jigo ko suma ya kuna katan wuti ga ate wuti ga ade ga tusuci suma a eh, misla zalika ya fashi ba a ci agabe suma ya kuna mudugatan misla zalika mu cake ce na kan tusuci ya fashi ba da shi a ci agabe ko

fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu min yukutu bi tunadi zai zabi mu ta daga sai na sai Allah na inna adakum la ya'malu bi amali ahli jannati Ya idza mu yabu asilu fi jami'a aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira ina da judi aljanna na wa ga wakanya fayas yi kwarin kitab ita ta ci ya shi zoyu faya malu bi amali alin na wuce adulu fiye ejimina fayar kúrò a wuce ya gada na haɗe tule a mali biya a mali alin nan wọn zama mine kuma fi da tuji kunu bai na bai na har tu babu ne na da a yi ne na wa ga zirayi ya sai ya ni fi shiga shi zayu fa ya amari bi amali a jinna tu jalu tu ni ajanna fa ya kula wa ya ne na mini kàtún àdìsí náà wú náà wọn láwò tẹmí náà àdìsí náà ń yẹ yìí gbàgbọ́ pọ̀ lówó náà kọ́ àdìsí náà mẹ́jẹ́ láwò arziki ne zaje nan hukani efo ne zaje nan hukani zaguro da ko zaje biye zaje uji ke hukani na malawu gan wada wada lutu kirki akwa lutu de duwa na malawu gan wada waya ko yana sirso jojo wa zuke za E za a gaishe mu yana to kwaka ba wani ga da dubu na je ga muka wuce shi bai ne ngole na zai fahimta boye ko hadith na jima zugu wallahu ya tiyan so bayan hadith ta ji so ko yi do e ya zufu ba so ba je kan dondo an ta fe lo tigi na janne na be juda je na oja abele se je gimi na an e ta fe lo tigi mi na oja na be juda je na ene no ngai je ju ta lo na je mi ba ta je e gogo wa de ya zufu ba ba kan dondo wallawa ne alhadisul khamis Ali ya mutunci an ummil mu'minin da ba ne mu'mini jo da ni ya ne bi bata ne mu'mini da wa zuwa zuhu ummahatuhum umma abdullah ne abdullahi kun ji ganna na shi da ya abdullahi ya ko ji na ko aju kunya naji da ba abdullahi ibnu zubair ɗan yin sista yana na aisha wọ́n gane ako ẹgbọ́n ojú àníbì rẹ̀ inú òjì pátẹ́dẹ̀ fún ní abọ́ndẹ̀ òun yìí àníbì rọ́tọ̀ fún ní ọ̀rùn mú àbìlà kíjẹ́ náà aisha rabi allah wa na aisha fa kuje na ne qalatun ga qala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man adasa fi amrina da naga tsaye da lamari na náà ma laisa min yana da bashi bada na yà wa radda ga ne da su rawahu al-bukhari ma al-bukhari ga gulo muslim tó muslim Wafiri wa fi riwayatin li muslim riwaya imam muslim magan man amila amalan na ga lotu laisa ne ya muna na muni ta ci wa da fo a rubu an ganye da su wa le ga ni finna e ko lawu gan e da ji kunya o to so ko yuya ko hadisin nabi mu wa lafa laina na aisha wu na nabi mu ke lau gan na aisha yi mi ya nabi hadis na da mu wallahu da zane ga tsaye bin da addini wani gani da su a sha musulunci a gumi a ni a tsaye wuri da mu ɗaya jin addini zamani a nabi ya nan wajen addini nan na wazifa wuruji ya gbanwu jazbawun ashe da gebo kuta maulidi ji dawo ji wani ne ba ta wunda ba zamani a nabi a addini ya gabo ga tuwe dogun addini mu abin ga lamarin ya yi na ji addini a nan mota fa ya fi kifa keke fa mashin fa kashin nole asali ti weke oyimu ba yi bayan hadisi na makiye ibo za mu ji àwọn àmàlà àmàlà wàlẹ́ ìgbà wọn ti ṣiṣẹ́ man sadi ya mutu an abi abdullah da ba abi abdullah no ma nomani ye bashin na rabbi allah wa anu masu kuje da bayan zaguwa wa kala ga samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu wani tuce tuce ce alaihi sallallahu alaihi wasallam ga innal halala li alani ci karara wa innal harama bayyinun li alama ci karara wa bainahuma umurun mushtabihatun tsakanin abu lamari da wani yishi da wani layalan ya'lamu hunna kasirun minan nasu yau da yau an yi da ilimi tuba fa shubu haki a ne ga su da wuce iya da shubuhaji nan fa kad istabra li dinihi nan wa mu go tsawa ya dinu wa irbihi da mutunci wa man waqa fi shubuhati an ga nga fi nga ya go haki jonin wa fil harami an ga da ramu karra'i kezane kayana ya ra'a wani kayan hawala hima makan goba yushi kuwa su ba an yarda a filin haula nima goba alhima kan wani ne kan enugu mene enugu na boundary mene boundary na eh kiyan wadatallaci wani kiyan mace min gwado gaje mana magwai da kake ba wai da kaza ba wai da kaza ce wannan so go ne ko ga kan dabba bi kya fuga lugwa dabba bi da ga dan latiyan zan roci mu ashe wai wan yara awe kan wai kan dabba shi dabba ce magwadi haula amma alhima kan ma na ke latiyan zan roci na da katanga da ko yushi kuwa su ba an yarta a fi na daba ya ga da wani alawa inda yi kulli malikin kima mulki likin dondo wanda kan yi da ba na boda yake yi kana alawa inna hima allahi muhu ko kayan so ya ci masu kuma ba ko ina so ya ci ajin arabu ne ma ne ina so ya ci ajin arabu ne ga da jin mai ma so goma Alawai da wa jasa da jasadi mudgha lilla hakika na kai zawanjo na kaso ka dabo idza salahat salaha al da kulluhu ga tazu daga bata ga zu wai idza fasadat kuma gani da jasa da kullu daga bata gani ala wa yal qalbu ga yi rawa al bukari, wa muslim daga hadith ne wallahu ga alaji da na karara nan yi yi nan ko yi ràkù yí ṣe yí kárì yí yí wọ́n lè kọ́ ẹni pátá yí àlẹ́lì inúwe àlẹ́lì ìyàwó àràrù mọ́tẹ́ kárárá kúùtù yẹ́jì púùtù mọ́ dabba na tuna yẹ́jì mọ́ ndàgbọ́ náà wà kànáà eje haramu yau gaji man zina haramu yau gaji man kazafi haramu yau gaji man gole halali da na kayan haramu da na kan wato ta ce yadda jo a da so ga shi cewa mutum daga nan na laki ne a ramu amma wanda babu yin mustabi ya to na suku waya sai da ji mu a'a don don an yi yawa amma ga wanda ya zai dabar jiki nan sai fiye da hukunci nan ga na maga ga ilimi wa ne zai ne su tun daga mustabi ha to nan ko mu ce amala gwu wudo egwuf tel n ai aụami awele afe a wụwe ịlọọ agadi mara tụji nweye a e amrị g egbechi aji na gi bulna oide ji aji ntịba na akpen ikwu nchiwụ nọwa nedkpeddii makana nne d o nwere jena ụos boị nye e la yi ahụ gajia imo na-eso ụwe zina yara abu yana jaji gwallo zina bata yawancin na gidaje wale waje gwaji biyu na kata walagotu ko kan da ruya ba yi ko gaji ba ko fuli tabaru ji wani biya da mashi bata ege yara mu walage ogun ga ko shoya za ko transport ye ko filo saba ne tuna nje ikimo nje yara mu ebo tibo wọn adigun alu ẹni ẹbí kò sọkúlẹ̀ ẹ̀yìn yara mu di kí o bí a lu iná mẹ̀kẹ́ làwọn gan

ìdá sọ́lẹ̀ àsọ̀lẹ̀ àjẹsẹ́lẹ̀ kúlù ìdá sọ́lẹ̀ fẹ̀sẹ̀lẹ̀ àjẹsẹ́lẹ̀ kúlù. ee ngole nga na dabo le kiyo erike guba dabo sakani eza imani ubo wani lalayi gangani da aramu bulu ya gbobo amma shi dan jazu ɗauke jiwu wale to sun aka gan waji yayi zane da ya ci nan zane wuza nan zane ji robbery nan zane su gama nan wo ji ya ko zane ci bi na kuna zane ji zalunci nan zane ba zai sana rike nan ngole zane wuya an kalo gudun ci ko ki hukunci ne shi ma ga alamu waya ma tun dan kalo so a ko so ku fadi ndo to to ba go to wa ko la ku buju wa ko tuta ba náà lè gbá ní àgbẹ̀tò kàlẹ́jì lè fi a sí àmọ́ àgbẹ̀tò yẹn ló ń wo àràwọ̀ yóò sọ̀kọ́ náà wù yí àti ìdè gá àlẹ́ yìí wù ń dóònà àkùnà ń wọlé bá ń wọn àti àjọ. ne <laughs> munafike ganin wani gaskiya filo na wani da kiyo wani da yana da gugu ne ko na ji ganewa yes dole ya sayi majina ka guyin ga wuce da jile fi za da sauransu nan wale ki ji ga yi ga ganin jina ajiya wale ki ji amma to su la su musulunci ba mu'minun bi imani fa ta kun bi kabirati amma zo na wala ga ibn wale fi jami timin wale fi la alalli na wale fi mutla alalli an ne gogo wa diri dani ni wale na so yi jone jone a wari ye bana nga ya ni ga wala wa ga zan zo ne ga jile tinan nga zo musulunci nga wai za ta ka hmm. nga wai waje wuya nowhere ti ka tún dò mọ́lẹ́ nowhere yà reference wẹ́ bá bọ̀. ko laji ganewa nowhere ya daga kuma ajinan sokon maji sokon ha ara ga àjọ ojú òtó ma yìí wí kí òtó àdúgbò máa ń pẹ́ kúrò ní pẹ̀lú ilé ìgbẹ̀mẹ́ náà ìlú bá ba dáàmù ní àníbi ìlàjọ́ náà ń gbádá yẹ sí

zangoci mun zai je nan boya zangoci mu shi haka dole by force by crook by dole za mu zuzu musulunci zangoci wato matalauci na danduyi nan waje na cira nan boya zango na aje wani zangoci bai talauci bai yiwu unce je nan boya zango na aje wani so kan wale da ya ci bai wasu kun fi jikin mafi da zawon ci bu agugbin nan nke bɛ tuzu nyɔ ti ayiwe yi bakaji ɔkɛ ba mo su yi wo ti bayan dɔ mo mo lawo so go ti yo adiɛ nu na ayiwe yi edi kɛlɛ yi fi kaga adi ma amaga ara nga ya ga ta nga kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun na wani ba su koda ko ji gane yes imani aqida asma ya qawlu wa amalu wa taqad yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati al as sabi hadith ya mutu abaci an abi ruqayya da ba abi ruqayya ta ne ibn awf dari radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kida na ga addinu an nasiha ari nasiha kunna li mai ga ya biyo qala ne ga lillahi ya suku wali kitabi bi litasmi wali rasuli bi kuchi wali a'immati muslimin yanda da shi muslimi je wa amma je be jinna muslimin ne kene rawahu muslim nasiha ki ya so tunai yi ci an mutum mun ya so yayin tsoyici ba mun aga tsoyici a gaskiya da da sai tsoyici ji shirya alkiyami da sauransu nasiha littafi su kuma ba alkur'ani ko alkur'ani fiti dukkan da alkur'ani gaili alkur'ani ba mun wa fahimta ya alkur'ani kuma ji gane ko da sauransu wawan alkur'ani ci wani rasulihi nasiha mai ya fi kuma wala ne wato anabi wala imanin jiba anabi gurgan anabi gane gan anabi ba mun a ga annabi ya gaskiya wa maga a ta su ko maga da sai su annabi sallallahu alaihi sallam ne wa duku bi salati ji annabi wa mawsu alaihi wa sallam ne wa da ayi mace muslimina nasiya ya ga shi muslimi ma ajin da tunguri alu sai ba duwa ya ku wa ba ga kin ga waya da guwa ya zalunci nan e ji noma hakki ana magata ce wa ga gaji wa ake wuce ci wa matin general musulmi na siya nan wa jana ji foro da guri kan gwayan ya da bi jan sallama kawo ma da sani aga jan jani lamitu janayi shi lo makabarta awa shawara na wa yankun ya alkhairi nan lawa ba duwa ga su kufa bayani bara masa koya da sauransu wa ma shi ta ce na ashani noma wa ma wai ne da zanu ta hawa ne وما جاء دينكم وما جاء ذلكم الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه حديثهم فتاج دباب لابن عمر رضي الله عنه ما أن رسول الله kila ta ce yace jani sun sallallahu alaihi wasallam ta hannu katilan nasa ajin forogan biyan guzo an gishi hatta ya shaɗu allah la ilaha illallah sai da da ya lai raji kare da rubuta bi gaskiya sai Allah wa annan muhammadan rasulullah ya ne muhammad mai tuce ce ci wa yuki musallata mala sallah ko ayi kino rutu zakata mala zakaya fa a fa'alu alika ga jin hashin aga? asamu min ne dima ahu e ja aje wa amuwa na da dukiya na ba mu ko illa bi haqqil islam sai da yake musulunci wa isabuhum ala allah ta'ala isama da bayan sai ce rawahu bukhari wa muslim ale ga hadisin nan walau ere ka zane ka shiri na nga la ilaha illallah ga ji ga ni kiyo e ji ga de ko so kawaye ku da ta ci ba gonin ko hadisin na bema wace lawo ya ce muhimmancin sallah gangani bi zakai sai da shi magakin na jiyare dubu misali adam bayan sai ce sallawa bayani ke karkashin a bisa mangon sharati cewa a tun jigan alhadisu ta fi hadisu yan gufuwani ci an abi rairata abdurrahman an abi rairata abdurrahman ibn sahrin radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نو وانا نبي كان ما نهيتكم عنه فاجتنبوه انا من ذاك انا قاعد بيا غني دوي وما امرتكم به فاتوا به fatu minu masatatu wa ma wa kuku ne na mi ani ga je foro de na e ga je de bi ngorgo do yi ko e fa ina ma ahlaka alladina min qablikum de de ka ne ne na ja alaka ne kasratu masailihim agagagin waqtilatihim amma jikin da ba al'anbiyan ya nabawa shi rawahu bukhari wa muslim al-imam bukhari da muslimi ga gudu wale ga hadisin nan wala ga ina annabi ga ina alwan yayi shirka sirri ya zawo dukiya kungi ribagi zinaji ko kaza fiji wani sahabi to ko wani tiyo daga ga wani fari ìyún lámìnì ń kàn bú pàṣẹ ẹnẹ́dì kí ọ àlẹ́dì kùn ẹ̀dùn kí ọ ẹ̀dùn tí a gẹ́ni dùn ẹni máa àlẹ́dì suku? fọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ sókún ọ̀gá jẹ̀bi bí gbòrògbòdò ẹ̀yìn ìkú ẹ̀wẹ̀ ní fọ̀rọ̀ bẹ tàwùjíìdì ní fọ̀rọ̀ bẹ zaka ní fọ̀rọ̀ bẹ ájì ní fọ̀rọ̀ bẹ sádàkà ní fọ̀rọ̀ bẹ adẹ́tì ní fọ̀rọ̀ bẹ tòṣẹ̀ yìí egu gan ẹbu di gbòrògbòdò lọ bẹ ẹ̀yìn yìí ní fọ̀rọ̀ gan mọ́kọ̀ fi atọ́ gan bai ga kamiya nan agaga bitar ga na jima na nan wuce haji da alaka ya bi na hali annabi ya shi ba ko jira ne ku الحديث العاشر حديث ينبوتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ga annabi sallallahu alaihi yi inna Allah ta'ala tayyibu la yakbalu illa tayyiba ce ki hali ce ki mai goya sai yana hali na wa inna Allah mara da mu'mini na jima mara da mursalin ce ki tun ce ki ji mu'mini foro be ni ji tuci foro ne fa qala ta'ala ce ki latna ga yayi wa rasul yi tuci kuru mina ton yi ba ta yi daga yana adina wa maru saliha ya bai nutu kirki wa kala ta ala zafin latin gan yayi wallazi na amure na jayi ma da jina kuru min ton yi ba ta mara zaka na ku ya yi daga yana jami'ai na gila da tuye ya nan tun ba zakarar rodin wata tu zaba biye yuti musafar na wata zan lukana ash'ata a gabara ash'ata tiwa piwa a bikin wahala rumba ya mudu ya dai ila sama wata gwagu ba lo sama ga ya rabbi ya wato ci ya rabbi ya wato ci wa mata'amu haramun ya nama zane gina haramun wa mashrabu haramun ya wa fina haramun wa malbasu haramun tufu ma haramun wa guziya bil harami amu bagangari da haramun fa'anna yutajabu lahu ya agwa duwa zanna gwanon rawahu muslim al-imam muslim ga gobe wale ga hadisin nan wani lawo ga mine ne la a ce gwaduwa ga no fe je kirki fe la mi to annabawa shi fe dakiya fe yi so shi buji ene da mine la a ce gwaduwa ga no e ji wanda bane e kan duwa ga wani e zabe jara mu wani kan aduwa yin gobe wọ́n jẹ́ àná pé ẹgbẹ́ já àràmù ẹ àràmù dúkìá èkú yìí wádìí egú wádìí fẹ́ǹṣẹ̀ ìlàjì wádìí rìbá wádìí tálàrí lẹ́yìn tó èkì fún àmọ́ ìdán ráyọ náà wáyé kò jẹ́ wádìí. lórí yẹ lọ́wọ́ aláìní ìlú mẹ́kántọ́ wọ́n sọ àti kàtú dé kàtú lọ́wọ́ láti ní fi bu tàbó lóò lè zànínà àràmù àmù ògùn pé gbọ́dọ̀ pọ̀sùmọ̀ tó ní ìtòjé lámọ̀rẹ̀ ìmọ̀rẹ̀ bí ẹgbẹ́ ẹ̀sùn ti kí ẹ̀sùn kára yìí wọ́n láti lè gà á dé na náà àti wọ́n ń lòtì na mi عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي عن صلى الله عليه وسلم وريحانته رمبي إذا كان شوي معنى يجي عن أبي بكر رضي الله عنه ما صفوه جدا عيسى قبابا قال ما حفظت من رسول الله نولي ومجي ذلك ejin zagi na mai sun cin mani ke yi wuce numa da yawa ya ji wato ngayi da nuna ili ne ga fi bu na ko re ma ne da kan shi sai kan shi da su ya kan wani ga fistu min rasulillah ga ungotsuwan ma nan ku fiti daga ba ni sa sallama gan da ma yoribuka ila ma la yoribuka ene to gwa bibi chi ada e wuce lugo do sukiyo ene ga to gwa bibi chi no wa wani hadisi garawa wa tirmidhi al-imamu tirmidhi gobe wannan sayato al-imamu na sayo kala tirmidhi ya sanin su hadisun a sanin sayi hadisun a sanin sayi to yadda man ce ga yake hadisun nan zanuwa ci ya za fahimta boje daga hadisun nan wato ya zaga ya ji ya diga ga wuya a ga dama ya rubuka dama la ya rubuka hmm. ga wani yadda sai fahimta boje waga ya ga wa janci waga gandan da je sai liminan waga ga waji fahimta an yi wasu ko ga buwa mil na kafaru min bani isra'ila da tare wani mare ma ka ya ta ka ya ta na na mu garin faru amma ba ni nole e ba be ni gwa ka to ko ga man ke ji bu ni gwa ti da ti ni mu ki to do so da ma yuri buka ila ma la yuri buka ko la ji èyí tẹ tíbi òjáde lágùn ìjáàbò níbo wà àlàyé ìwé ọ̀gẹ̀ kí wọ́n sógun ni mo ìjú o kí tó dúró dáàmà ìrí búká ìlànà láì rí búká. wọ́n lè dúró kó ìlàjẹ bàtà ájírí alágbèsàn ọ̀yà ọ̀gẹ̀ tó lè sọ dé dáàmà ìlànà yẹn làgẹ́ ìdí èdèdè wọ láwọn ẹ̀yà wà ya òfu wà tó fún jẹ́ àní lálà àdúgbò ayúyọ̀ fún gẹ̀dá àmà ìdìbò kàkí mo fi ọmọ owó yẹn ń lọ ah, lóhùn ah, jíun àà ńgbà yẹ gẹ èmi àwọn gan náà fún wa àmọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ náà àdínní wọn gan ló àdínní díẹ̀ ní díẹ̀ ní ah, àdínní èso kó bẹ́ẹ̀ ro àmà àbútọ́ ebó ni agbáta ní yá àti gẹ́gẹ́ dìde fi àdínní alhadisu sadi ashar hadisi ya guwa da ci. ana biyu rarrata da ba a biyu rarrabi Allah wa anu kala wa kala rasulullah alaihi sa sallam ga yosu islami mari mini yanzu ta addini ya musulunci lo tarku ma la ya na tuba wa mutum shi ba. Allah ya mi wale ya ga ne fa ya wani jiya an ya gato sun wani shi ne ibn rajab wa la bayani yin musamman ya ci gannan hadisun hasan rawahu tirmidhi wa gairu haka da. hadisu salisu ashar hadisi yan gowute an abi hamza anas bin malik radiyallahu an khadim rasulillah da ne kuku ya nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi da ba nabi sa alaihi wasallam kida nabi gam la min wa aduku imani la min ne ba gunya hatta hibali a fi ma yuhibbu li nafsi suga wa yabiyo na wa ta tuna da wa bukhari wa muslim no ne la yuminu na an ce ji fahimta ba dubu ji mu'mina ma na kiwo da ya lalle ci ji fahimta ga mu kafiri eh eh a ga la yuminu laysa minna laisa limumini bi a lafaz na je da na zu musulunci ba wani lauga imani gumiya laisa minna man la sama al hudud wa shaqqa al jiyub wa da bida wa jahiliya wani da na zu musulunci ba man gashana fa laisa minna wani da na zu musulunci ba umarci ga ya gwana a tunkali mai kufu ko kafara ya zai timin wajiri da bai ni gwana a yi ya wuce ne bezo kafir to to ga kafir shi tangi kufrun billahi tabaru min an nasa ko man mu ji su ko ke da al kufur ba da ma ake da al kufur nan ga ke da tun ya yo ga a wani ta haifa ta ni al-mu'minin na tata talu fa in gode la ko wannan kuma a cikin wannan to sai ga ni. ẹgbọ́n ni ẹyí rí ní ẹṣí ńlọ́ta ló tiẹ̀ lákùnrin àìsàn mùsùlùmí ìṣàgóhùn lè lè yí aláàyè mọ́ pẹ̀lú tá ku àjùdà láwọn ṣáájì àdìsí fọ́sọ́rọ́ sọ̀kú gbò ibùn kùzẹ́ìmà ibùn kùzẹ́ìmà pàtì bẹ̀rẹ̀ yìí lẹ́yìn pátá ọ̀tá bẹ̀rẹ̀ ní gẹ̀mẹ́jì lẹ́yìnsàmì náà lẹ́yìnsàmì ní kú fún mi láàyè láàyè nínú òṣù wáyé tìlídàásí wo lẹ́yìn kìtà àbùtẹ̀ ìdí ibùn kùzẹ́ìmà náà. alẹ́ àdìsọ̀rọ̀ àdìsọ̀ àṣẹ̀rọ̀ àdìsọ̀ yi ogun ne ci. alibi masuwo ne hadisi na wai laugo wasu wo ya yi wa ya na waya ita a cewa wago loji jaraba ruwa wasu loji jaraba wago ji nasa ruwa wasu loji nasara wago loji lafiya ruwa wasu loji lafiya wago wa ajinna wasu الحديث الرابع عشر كن قال ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يهم دم امرئ مسلم إلا به إلى ثلاث يجيز على المسلمين أجعل الله بيني من بوتك أسيب الزاني زنا وجعني وجدين والنفس بالنفس بزاني قال رأي قال رأي ولا وواقف والتعريف للدين يند زنا دين لغة المفارق للجماعة شاكا بجماعة مسلمين رواه البخاري ومسلم وعليه قال حديث نولي

ko za mu shiga kijo za mu shiga din da ruwa ya musu ji ko ta mu a dubo sha da na sai tashin tashin sai eh, jahilci da tashin sani ko ji ga ko ko za mu jahilci shi wannan da ci ma bi wa ku polisi bi soja yi e wọ́n á di kíọ̀ wọ́n á di rí dá. wọ́n á di báwo tẹ̀lé ìtẹ̀kẹ́tẹ̀ sẹ́ńtọ̀ sí náà ń báwo náà bá sẹ́ńtọ̀ sí ti ń bí ní olè mọ́sílá ń bẹ́ẹ̀ lóye ní ọ̀sẹ̀ ètò ìmọ̀ ìgbúgbú fìyà ẹ̀kọ́ rẹ̀ yé jíjú wọ́n ká lóye ní ẹgbẹ́ síbò agbẹ́rì tó ti sa jíjí e àmọ̀tí èsìn àjà yẹn hajj àbẹ̀dín àjìnà nàìjíríà gan wáyà stéètì yìí arewa ya admission quarter to tèmi university is type to this aláìbáṣọ ọrọ bí a ti ṣe èwo is type to sáṣe é méjì ni àmọ́ epo fi já sí lórí ìgbàlódé ìdíwọ̀n sísá níwọ̀n ní kájí tẹ́sán ọ̀sùn náà wọ́n rí jẹ́ wọ́n á rí rí dá nígbàdéjì àti òjò jọ sí abẹ́bí south line yẹn kì í èyí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ní ọtọ́ náà sókún ájẹmọ́sọ́lá ti gùn wọ́n ẹgbẹ́ ní sẹ́ńsọ̀sì náà adé ayo waga wasu zalunci kaku na ma'a goma gaga kaku na a gato ruwa ya ɗin musulun kin fi jibo da wani wada so eh? waga yawa kwamfis na gwamnati ya alata fili kaza ya ne su masalacin shi ko wani waje bukata yin musulmi na ke fukazo na ya dadi kaza yan ya dadi kazan kaza ya dadi kazan ya mutu yawa bai je bukata iri kazan duniya sakandare kuma ya kiriya wa wani ne ya zo ta kwamfis ya ne yawo àmọ́ òní láàrin òní gádàjú wókì láàrin òní gádàjú fẹ́ǹsọ̀ sínú wọ́n á yiri dá ilẹ̀ ẹ̀gbẹ́ peter àti ẹ̀gbẹ́ dátò tó wá alámi àti sẹ́ńsọ̀ sọ peter àti àza àti àwọ̀ adébòsì ẹgbẹ́ pìlá ni eré gidi lọ. láàrin eré ní ẹgbẹ́ adìlẹ̀ akúra ìdùnnú sínú ìjọba ṣe láàmì ìjọba adìlẹ̀ dán àmì ìtìmọ̀ gbọ́ nígbà ìdílé yóò wà á mọ̀jọ fẹ́ẹ́ di kí o fẹ́ẹ́ dùnnú sínú ìjọba fẹ́ẹ́ di rí dáa yóò ní ẹ̀kọ́ náà ráwùrà ìnáàdì díẹ̀ wọ́n sọ̀ bí adìlẹ̀ náà. ejige ta zunga le koyi zunga abba ya e e be zunza ne zure mashi ba yin nan e ga jejen na mala lo je lo wu shi fun jin lojibo e bo ga la ni ti be ri kia ka ga ga no ka ka ga ba ku ji jo le la lo ja ni da da e ko ala ya bu bici عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا دقا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا نقا جيمان بس كل فعل كيامينا فليقول خيرا أو ليصمت على خير كم وسوسو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره إذا نقا جيمان بس كل فعل كيامينا وما كتوشي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إذا نقا جيمان بس كل فعل كيامينا وما كتوشي رواه البخاري ومسلم ale gan arif na wallahu ga yanzu gwagin tarutuwa ga yanzu ga mana maga da zayi ma ko ga ya jana nemanci maga yadda ga alfasha maga yadda ma da sauransu dokun biya alkurani gwai biya azkar ji biya salatu a nabi ji amma ga gaji a salatu a nabi gaji salatu fati bai bada salatu fati bidiyo a nabi sa sallar da su a yushi a biya arif na wallahu ga yanzu wani makwabci cikin wani makwabci musulmiya ya zamuke wani zikido ya zamake wọn ẹgbẹ̀uci ya katun ya gwanna wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu